sa'id khawarijawa fa ashhadu anni sami'tu hadha alhaditha min rasulillah akan magana khawarijawan nan domin duk wanda aka yi karatu tsakanin magriba da isha aka karanta khawarijan zai wannan magana a gare shi filla filla wa ashhadu anna Aliyu, ibn abi qatalahu wa ana ma'ahu in ji Abu sa'i ya yaƙe suna tare da shi fa amara bi dhalika rajuli yasa wannan mutum da annabi ya faɗi aswad din shi rajulun aswad hadu azdaihi mithlu sadayil mar'ati bayan an yi faɗa an gama isha da musu kuma ana cewa fiyayyar ƙungiya za ta yaƙe su faltamasa fawjida aka neme shi aka same shi fawtiya bihi hatta nazartu ilayhi ala na'ati rasulillahi alladhi na'atahu to haka kuma ka duba fa Ali ibn Abi Talib din nan a sa ne suka masa tawaye a cikin ɗaliban aka same kashi. shi ba kawarje ne kashi. shi kuma kawarje wannan daga ɓangaren sa tun da sun gaba za su samu abin da suke nema ba daga nan ya yi sulhi suka kai ba su yadda sulhin ba daga nan suka yi masa tawaye sai ta ga ɗabi'ar shi'a ko da yake wannan lokacin ba a yi shi'a ba amma tushensu tawaye wa malamai tawaye wa malamai da sunan gaskiya ya ce malam wani cutan mai ke don haka nan mun kore shi ko mun sallame shi ko mun yi kaza to karshe ba za ku samu sa ba sai dai ku samu wanda ya kafa shi in za ka cire wani akan kaso za ka haka قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع أن الهرورية شيء حروريه وند سكت ترى هارو وهرورا لما خرجت لوكتين دا سكواري وهم علي بن أبي طالب فقالوا لا حكم إلا لله باب حكمتي سين الله كلمة حق مراد بها الباطل فقال علي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا النبي يصف تامنا وصمتاني إني لا أعرف صفته ناسا صفوفنس في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم أنهم سنة فتن جسكيا دا آرا سانسو لا يجاوز هذا منهم سيدي ونن bai wuce wannan daga gare su Ya iyakacinsa baki gaskiya ne la hukuma illa lillahi to amma wa zai hukuncin ba mutane ne za su zata da hukuncin ba wa ashara ila halqihi halqati min abghad eh, min eh, khalqi llahi ilayhi sai wa ashara lokaci yana cewa ya san su so wanda annabi siffata sai ya nuna wata da'ira tunda ba a cikin masallaci ne wannan da'irar nan da ai jama'a yanzu aka ga kungiyoyin da na kungiyoyi duk da suke a Najeriya balle a Kaduna ka san makarantar wane ka san makarantar wane ka san makarantar wani me ake karantarwa ka san wane me yake karantarwa ka san su wane me suke karantarwa ku su ne wannan halka halka da ake magana ka san malam wani ga abin da ke karanta ga abin da ke tsora ɗalibansa akai ka san wani ga abin da ke tsora ɗalibansa akai ka san wani ga abin da ke tsora ɗalibansa akai ka san wani ga abin da yake so ya tsora abin ɗinsa to da ya zo wajen ina ce ce na san wayannan mutane wanda annabi siffata da ya tashi sai nuna wata makaranta ita ce halqa halka kamar nan halka ne can ma halka ne ya ta ya zo ma anguwa anguwa sai nuna wata halka min abada bi khalqillah ita halka kaza na daga cikin mafi kiwon halittun Allah a gare shi. Hmm? Washara, ina barbarin washara ila ila ne. Ah, na ne ba? Oh, daban ne, aha. Ila ne. min abagabi khalqillahi ilaihi minhum a cikinsu akwai wannan aswadu aswadu oh, akwai baki a cikinsu wani baki a cikinsu tun dama ai wancan hadisin ke wanda muka jiya ida ya dai katibbai shati ɗayan hannuwansa kamar maman akuya maman akuya wanda ta tara hantsar akuya ta tara nono maman ba ta kan zama dunkulalle aka da tsini ba in ta motsa ta tana motsi haka to haka ta za ka ne an yi haka irin wannan ɗan dungo hata za ka yana ni daga yana dunkul yana rikon igiya a haka wannan amin ya zama matsala amma wannan da sauki da sauki <laughs> da wannan yana aiki wannan ya yi min haka kaba kaman ai ba ni kaɗai ne ba akwai wani adama nan shi ma hannun sa kai ina yake kwanan ya faru a santa kamanta ya koma an ga ladi da sama da ke zuwa to ka tabbai shafin kaman nono maman akuya wacce take ta tara nono au to sadayin ko kaman kan nono shine hulma falamma qatalahum ali ibn abi talib lokacin da ali ya yaki wannan halkan da malamin su da wanda suke na din lokacin da aka bi ta kansu kala unzuru ku je ku binciko min cikin wanga wakin su fa nazaru falam yajidu shay'an suka shiga suka dawo ba su ga wannan mutumin da annabi ya siffata ba فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت والله ban yi با كما با من قريا با با ba ba ga min ƙarya ba marratayn aw thalathan suka koma ana bincika gawa gawa ثم وجدوه suka same shi fi kharibatin a cikin wani kango fatau bihi aka ɗauko mushin sa حتى وضعوه فقط فك عجي شجبانها بين يديه قال عبيد الله انا حاضر ناور يا حاضر ذلك من امورهم وقول علي فيه قال بكير وحدثني رجل عن ابن جبير انه قال رايت ذلك الاصوات نجا ونبكي من علامه ونجا شيني علامه na la ya isa